yanzu laifi illolin zuciya na nawa za a tasu bayan ba kai ban ma yadda ba hmm? ta shi da to mu je za ku da az-zunubu tutbahu ala al-qulubi ainihin zunubai sukan bugu akan zukata to zai da haufar tabo kama ce ma ba an buga littafi ba rubutun ya zama tsotsar a kai asalin wannan buguwa da ba a da ake cewa kama a yi kare a gama kai kokarin za a dinga ganin kafa kai sai ka bari ka faki masu kankanin ka hau da kafa ka guda duk inda kankaran nan ya bushe kafa kananan guda biyu ko ka je bari ka yi rubutu sai ka rubuta a kai ka danna ka danna ka danna ka shi ke na yi gurbi a kai ya eh, an gani amma dai musamman ya fi kama da na takawa idan ka taka gurbin kafan ka nan to akwai zunubin da zai zama ka cikin zuciyar mutum kun gane a'a na'am shi ne ma'ana irin wannan zunubin in har yi riga ya zanna a wuri abin nan ne kaga baya fita misali akwai lambobi a yanzu ina ga eh, ban ba lambar inji ya yi ne injin mota ba yana da lamba ba eh eh rubutu da hawa da lotsawa yayi kamar kamfani ne aka danna yana danyen shi ba zan ji ne eh, amma ke cewa ba rubutun ne maganan ba matsalar rubutu nau'in yadda aka yi rubutun ne eh? eh, to ba wannan nake nufi ba yawanni abin da ke cewa akwai rubutun da bai wankuwa yau da bai vai ne ke son ativa, não tua ativa mana turanci ba in turanci ne ga biyar mu mun dai ma suke sai an dawo na kato ba za a dawo eh? Eh, eh, kafin mu je não vou a vou ter gudun yawwa kafin mu dawo na kan zunubin ai kafin mu dawo haɗarin abin kafin mu dawo mu auna shi abin da muke kai eh gurbi a cikin inji za ka inci ina jin yana sa ne ake yi ko akwai wanda yanzu yanzu kaman kuɗi idan gwamnati da ke jikin irin na kwandar ya ka ga ne sai dai shi dole ne ko shi na kuɗi wata na kuɗi na kwandala dole ne ko wara ne dole ne ko ta kawo ku zuwa kuwa kai ma ba kamar wanke shi sai tun da ka riga ka san an gane cewa wannan wurin da ke son wanke wannan zanen za ki ka ta kaga gurbi ne doro shi ne ake ce masa sabo eh. wanne na abin nan ba na yasin eh, tudu ne ko eh abaa ni na photocopy ne na ma na ka tudu ne ko na ka tudu ye wanda ma fiya ne wanda ma wanda abin shi ma wanda kwa na jana ta buri gurbi ta ka ne Ya mutu kan zai yi fi jari ka eh ba gurbi ne ba ko kawai sai haka ba ne aka yi shi eh. domin buri gurbi kullum in aka buri gurbi ne bai wankuwa ko ko ka duka kaya ka gama in dunye ne da tudu aka yi kaga wani su ci kake roƙo shi yau sama ko kuma ka roƙo shi ya sama irin wannan ma'ana abin da ya sa ne bai kawa ko ka bogi ba zai kawo ba da nake zaton injin ne duk da za ka ga a bilan ai ana sawa ko ina za an kashe bilan sai wani akwai lamba a jikin bilan sai hmm? yanzu nan ana zuwa da bai kan ruwa an kuma a kanka da za a gani in an biyo an biyo an biyo gilas ɗin ka gaji wannan lambar mota na ne wannan gilas ɗin mota na ne ga lambar da asalin abin ba a yanka shi to a gudu na dai in aka sai wannan gurbin ne ka san bai fita to zunubi kan yi gurbi a cikin zuciya har aka ɗabba a shi a zuciyar mutum da wuya da shi shine ma'anan abu magana ka fito yawwa so lalle baka don bai ji kansa akwai da lalle to ba ko sai ba a kan yana ba sosai ba sai sa musamman a cikin haka musulmi ne mutum ya ci gaba da aikata zunubi har ta kai wannan zunubi ya gurbi ina da wuyan tuba ba za a ce mutum ba zai tuba ba amma yana da wuyan tuba wannan kana iya duba wannan abu tsakanin jama'a ka ce kana da wani ɗa ko kana da wani kane ko kana da wani wanda kake ba wa tarbiyya na jama'a ka tsaya kai kai ka ga abin da suka saba shi din nan za ka yi ta gare ga sun sake dama shi za ka ɗauke su a kai su goge su yi menene kana tsamman kafa ne su kan kwasa ku tafi ka kwasa ku dawo malam in kasa cike sai ka ga sun dawo ma da wancan tsiyarsu na da yanzu ka dubi misali ai ka ga Allah ji kan malam ya yi ya abin da zai iya yi ya kawar da bidiyoyi da yawa yanzu mu ba yin bidiyoyi a da ya kawar da mu idan hmm? zai yanzu ka gani taron suna a za ka shi ne kawar da shi amma ya dawo zaman makoki da masu da shi aka yi sai mai mire ya bunna ya ana ta ai kwana uku aka ce sai aka dan bar wannan haka kafin a zo a sai kwana uku ma babu shi kaza kaza tunda dai ana karatu su da shi a kare dawo da gindin sa zaka iske yanzu nan malami zai mutu su fara ba jahili ba kafin a kai shi an kawo rumfa ka ba da za a yi kaga wannan bata je ko ina ba kalli mauludi da aka kawar da shi aka kawar da mauludi kusan mukusa ne an daina mauludi yanzu ba mauludin annabi muhammadu ba shi hunai ma mauludi ake mutu hannana ya mai masa mauludi inda ba a mauludi a yanzu ana yin mauludi to kaga me yasa haka ya riga ya taso su a jikin zukatan ko kuma hana zuwa ga jirawa ba daga irin ana tuba amma yana da wahala shi ne cikin mai kawaribin mai kawaribin na jafi aka ce kakka sake laifi ya kai mutum ya kai intika idan mutum ya kai intika fi da ya dawo ya fi kenan ya zama yaro ya samu intikafi in ya samu intikafi ba ka yi shigar da shi sai dai kai eh, kai ba ga dan nabi nuhu ba ba a laifin na nesa ne mai daɗi amma duba yan intikafi a cikin gasan yaran ba abin ya riga ya samu intikafi an gane eh Gaza kwarai yake zanen dutse raza inda karka a kai halin zanen dutse to me wanda ya kafa hujjar da irin wannan kaga bai shirya zai ciwo ba ana iya canza shi amma da gaske yin hali zanen dutse amma facci ne mai wanda zanen dutse ba ya yi dole su zan an fafake sa'yan na za ta tsaga ma ta. da wuyan kuɗi kuma mun ta zama zafi idan da maka da tsada dole ne na da billego da yawan yi ba ne tsada a cikin nan don eh? wato kai shi ma yana da tsada ma ko yanzu yanzu da jirgin da zaka kafa mai sai kana ko eh ko da yadda ka san ka je asibiti a maka operation a cire shi to amma an yi operation a zuwa zai sake baki to shi ne wannan zunubi zunubi kan zama irin wannan don ya kamata ka karatun mu gane shi a jika shi da ruwa ka sa sabulu ka sa sabulu yana nan hatta ma ka ce tsage za ka sa masa sabulu ka wanke da ake yi aljinunu fununu hazarar ne to wannan da kace na ce akwai wani sabulu da aka dinga wanka ina ji bai wannan sabulun ba ko eh sai dai kin gina nan talaka ai ne ko ba na jin an yi wannan sabulun kaga akwai sabulun kan da ta ko amma ba sabulun can da tsaki ba na jin idan nan gaban an yi amma kuma in aka fa sabulun bai canza tsage sai an kan tun da akwai tsagen da ya rufi akwai tsagen sama sama galibin na kwalliya sama sama yi amma kaga tsagen nan eh? da ke zaɓen suna nufa wannan da yin yanzu bayan bayan zuwa an san ka gaskiya bayan ku ya kamata su kai ku ƙara a ah. ne <laughs> ya tsagen su kuna ne baɗi a baɗi oh, ba babin lewa ba ku da bin lewa da nan ga mu ba ne ke da akwai Mala wari ba ina da zangiri. Ina da yaba wanda za su tafi tare ne. Ina da wanda za su tafi tare ne. Eh, haka mafi gida ba ce ke kama wannan ni na hafa takobi ne ba za mu iya gani ba. To haka wannan bare bari dai ke da zane ba wasu kan zama kamar ko shi ake daga har haka ai ba maganar ke na ba fi ta ba wa yake magana ke wannan kai yake magana ke ai kaga ni tajayyur khalqillah muna kan haka muke a aka halitta Allah ne da saboda kan zunubi kan yi amana shi muguna cikin zuciya shi har zunubin na ya gurbi to wanke shi daga zuciya akwai aiki abdunubu suka ba wa alal kulobi ai yanzu ka sun ya fita ko ma ba kan ka tasun ba ka bashi haka eh, eh? zai yi wuya amma yana goguwa ina goguwa don ba wani abu da ba zai gogu ba tun da zuwa yau zai gogu amma ina da wahalan goguwa mai goge shi shirya aiki ne zai tafi zai gogu ina goguwa a tsarin mai na zambe kamar da zamba da amma fa ina da bukatan gogon train hmm. eh haka yi maza aka goge zai fita ai shi ne kaga ibn al-qayyim ya kawo jerin khatara zuwa irada zuwa azumi idan har abu ya kai azumi to karshen ta zai zama sabo in ko ya zama sabo wata ba ce da duka irin su khatara za ya kawar da shi irin su zunubi da rana ya kawar da shi amma zunubi ya tsallake ya kai sabo abu ya ba shine azunubu tusubu ala alqulubi wa minha anna azunuba idza takasara idan tai yawa tubi ala qalbi sahibi akan akan akan yi alama yakan yi gobi a ciki akan zuciyar mai shi mai shi fakana min al-ghafil sai kan sai da daga cikin gafil da hadari muna fama da zaɓen zanen farare to wannan yake sa mu rafkana za ka ga abu an zo an tunatar da mu mai ta kuka mun rafkana kuma gobe a sake koma akan wani jibi a sake komawa akan wani wannan ne ke sa ka ga ana tsawon ga abu da ya kamata ku ce ga maganar da ya kamata ku yanke ga abu da ya kamata ku ɗauki sa ga amma gobe sai sa a gafana sai abu ya gama ta a ce za a zo a gyara كما قال بعض السلف في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إيه كلا بل وانما زنا متعنن ما كانوا يكسبون عبون دا ايكا تاوانا زنبي ران على قلوبهم حين يتبعوا اذكرتهم هذه كلمة كلمة قال هو الذنب بعد الذنب في كي آية قد دولنا أي ذنوبي بيان فكارا ذنبي وقال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب حريا ما كان تد وقال غيره لما كثرت ذنوبهم ذنوب الظل يوم ومعافيهم أحاطت بقلوبهم shi ne ya kewaye su wa asalu haza annal kalba yasdau asali dai zuciya kan yi kanta kan yi tsatsa in karfe ne ake yayi tsatsa in hannu ne sai ake yayi kanta kamar mai faskare mai huda duk da hannaye nau'i nau'i ne akwai wanda hannunsu ba su bai kan yi kanta ba amma ko wanda hannunsa za ga dandanan ya yi wani abu har dai za a ci sana yanke shi ya min al-ma'afiyati fa zada idan ya karu daga tsatsa galaba sadaqu abu dina sai yin jayi hatta ya tsira rana har ya zama kantar in mai yagribu daga nan kantar nan sai ta yin jayi hatta ya tsira saba'an wa ƙofulan, wa khataman wato da tsaba'u da kofulu da khatamu wannan duk abu ɗaya ne khatam Allahu ala qulubi kaga bu ya rabi don ake da kofulan akan ce zukatan sosai kofulin wa au ala qulubi an afaluha saba'an wannan duka abu ɗaya ne wannan abu guda hudu ko dai ya zama sab'u ko ya zama kofulu ko ya zama katabu to duk wanda suka kai haka sabu ya fashe ya zuwa da ruwan can kafirin da sun bakara ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا أبصارهم غشاوة kaga ai su ba a ma magana su aya biyu kawai aka faɗi aka ajiye su aka wuce fa yasirul qalb Cikin kenan zuciya sai ta zama sai ga shawa a shiga rufi wa gilafin da marki fa iza hasara lahu zalika in ya kai irin wannan martabar ba'da da huda wal basira in akasa shi ne aka ce intikafi yanzu ku ko na hudu nan ko haɗa da wannan za ku gani haka nan ita abin da daga cikin awari ko awari bun hadamu fasara a alahu asfalahu abu ya ɓaci zuciyar sama ta koma kafa hatu Allah ito ma ba zai gudu ba a ɗauka zuciya wani motsa ne ko ni kofi motsa ce kana zuba ruwa in yi ce kawai jin kashe yana nan ina sha yana sha yana sha to idan zunubi ya ci yana shiga ciki shi zunubin ya shiga makalirai

eh fa idza hasala zalika ko ba'da al-huda ba'da al-huda wa in takaha wato zai zu zai da ko ba'uda zai dauki ba'uda zai dauka ba'ada ba'uda al-huda ko wal to in kai ba'da al-huda ne bayan da yana shi kaga in yana shiri da ta kaga ai wanda dama bai shiga shirya ba ai kaga shi zuciyarsa ba ta intika amma ka ɗauki ba'udal huda huda zai ta wal basira in ta kafa amma ka ga ba'adal huda wal basira in ta kafa bayan shirya ka ba to zai juyi fa fara a alahu asfala ai da ka ga tun da yayin da ke huda a sama yi amma da ya samu wannan sai ka juya sama da dawo haka ko mutum aka cillo shi daga sama kafin ya zo kasa sai kan ya dawo eh kafa da kuma fara kirjin da kan ya ji nauyi in bai da nisa ya taho to ya juye ko dai yana wujuyawa ne in ya samu yin ya saka wuce shi na juyawa amma an ga haka ya ciro da kansa to kafa sai ta koma kama an dai da nisa alaba shi kan ne zai samu kafa ya ana ta taɓa jawa فحينئذ يتولاه عدو يقول amma ka ce nan ya faɗo irin wannan kawai ba abin da ya rage sai maki yin sai ɗauka sai shaitan ya ɗauka don da riga an cullo su ya faɗi da fiska addinin musulunci ya tafi da ganin shaitan sai ya ɗauka wai ya so ko su an haɗa haka alhaji ko ka kawo musu wahala take sai dai ka ci gaba da kawo musu ka ga labarin annabi nuhu amma ba don haka ba kai ma ka san wannan ya tafi kawai ma suka ci gaba da kamo shi labarin annabi nuhu amma ya riga ya tafi shi ɗan ya ɗauke shi ya riga ya ɗauki ƙiryarsa zai tufa shi inda yake so kuma duk inda za a shiga ka ɗauke shi ka kai shi eh, zai fara ne ya duk inda shi ɗan yake za su nemi sai abu yanzu ba mun yi wasu a nan ba ko wani bawan Allah ka ɗauka ce yana yana ɗan shaye-shaye haka da sauransu aka ɗafo shi aka ce shi wancan hikima sai shi inda ina da rabo karatun nan da ake rage malam da aka wage gari dai ya fara koyar wa in masallacin kuma shaye-shaye sai eh, amma na kare ana cikin karatu sai ya fita idan da rana akwai suna da grup a nan na nan anguwa akwai grup din su dan da zai fita je sai ai haka ya sake dawa shi da rai to fa zaka da duk yaran nan ya fafa kita ya wasa ba wakina ya lafiya kare kuma an haka ba su kowane littafin lokacin da sai duk yaran suka ba shi ke sun shi suke ne ba shi wanda zai zame mana matsala maimakon ya ya jawo ba ta waye ku ya iya zama da yara yadda dai kuka sani wani ya kuma yi rinye da da an zo su za a garin alhaji zai wuce ta farsa ah, a aka gaba ba samala an fito ga gajiya lafiya kalau ga abinci da kai ku je na malam ne fakar kuka masa nashi ita ko mai kyan ne a sa malam nashi wata rana ya ka zo ka bar ma aka ce Allah ya gama masa malam ko ma gefe can nan kaga iska za su dinga ba ta mu ma wannan abu wani mun san ba ke. ana nan ana nan haba kuma wani zai zana ba ka tashi daga bayan malam dawo daga nan haka wani zai dai Allah ya wa a tashi sai ka ga shi ma mutum ya fara tabawa daga na yi jikin Ko haka ai kaga ko a kallo da aka fi yawa a aji ne za zai sai kafin an yi kaza an yi kaza ga ka kaza an ce wani ya mutu ko wani ya mutu ka ga wurin kai tun ana nuna ma na mutane zai ga kai ma ya kamata ka dinga sai ma to me wannan abu ba sai ka saba ki mutu ma mai hukun ka dinga kallon na mutane a haka ake koyar da waya Asfalo ya فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد نم أكيد قلوب